suratul fatir wanda mun tsaya aya ta goma sha biyar za mu tashi ta sha shida kenan a yau muna tafas ga wata ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara da haka insha Allah za mu ci gaba da inda muka tsaya Allah ya ce in ya sha yuhibbu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أمره ونفسه ونفسه إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعوا مفترة إلى حين على لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظل ولا Allah subhanahu wa ta’ala bayan da ta gabata, Allah ya fahimta mutanen duniya baki ɗaya. ya kiraye su da harfin nida harafi na kiraye kuwa Allah ya yi ya ce ya ku mutanen duniya ku sani cewa ku talakawa ne zuwa wajen Allah Allah shi ne mawadaci kuma abin gode mawa wannan ita ce aya da makaranta ta karshe jiya sai Allah ya ci gaba da cewa baki ya nuna mu mutane yanzu talakaci ne ga mutane yake baki ɗayan sai Allah ya ce in ya sha izhabakum in Allah ya so sai ya tafiyar da ku ku mutanen duniya baki daya ma'ana ya kauda ku yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid ya tafiyar da ku ya zo da sabon halitta Allah yana da iko in al'umma su tafi mai yadda ya kamata sai bi ya kashe su shi ne tafiyarwa in ya gama da su wa ya'ti bi khalqin jadid sai ya zo da sabuwar halitta shine fadalakum musayyakum yakunu aqwa minkum wa azka waɗanda za su yi ma Allah biyayya za su yi mashi da'a kuma za su yi tsarkake addini dan Allah da Allah yana da wannan iko din ba tare da wata matsala ba sai a yi kamar yadda Allah ya faɗi a wata ayar kai inda Allah ya ce wa rabbukal ganiyyu dhur rahma ubangijin kadin nan shine mawadaci a kuma abincin rahama in ya sha yuhibbu wa yastakhlif min ba'dikum ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين الله سبحانه وتعالى يقول shi Allah din shi ne ma'abucin wadata da rahama in ya so sai ya tafiyar da ku ya wakiltar da wasu maimakon ya wakilta wasu jama'a mana ya kawo wasu jama'a bayan kamar yadda duk shi Allah yake so kamar dai ya fare ku daga zurriya wato min yake kaumin akare kamar da ya fare ku da wasu daga wasu al'ummomi da kuma ai wasu al'umman ne ki daya ba ku ne asalin halitta ba to in ya so sai ya tafiyar da ku ya gama da ku ki daya domin yana nuna ma mutane cewa dole su jajirce su yi biyayya ga Allah su kama Allah yadda ya halitta yadda eh, su kama Allah yadda ya kamata domin kada Allah ya husata da al'umma ya gama da. mala abu ja'far wanda suratul an'am ce wanda makaranta yanzu mala abu ja'far yana faɗi a cikin tafsirin shi ga wannan aya yana cewa ya kullu jalla sana'u Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi yana cewa rabbuka allazi amara ibadahu bima amara bi ubangijin kadin nan wanda ya umarci bayan shi da abin da ya umarci su da shi su bayi din wani hahum amma na hahun kuma ya hane su daga abubuwan da shi ya hane bayan su aiwatar da su wa asabahum ala ta'a, kuma ya taka musu akan biyayyar da suka yi ma Allah sai ba su kyakkyawar sakamako wa aqabahum ala al masiyah yayi musu hukuma akan saba mashi an mai biyayya sakamako kyakkyawa an mura na mashi kuma ya ladabtar da mutum ya gane cewa akwai mahalicci shi wannan mutum da nan algani wadata ne shi an ibadihi daga bayan shi allazina amarahu bima amarahu wanda bima amar kai wanda ya umarce su da abin da ya umarce su din wani harum amma na kuma ya hane su da abubuwan da ya hane su din nan wa an a'malin da kuma ayyukan da suke aikatawa wa ibadatihim da bautar da suke yi iya zuwa ga Allah din wa hum muhtajuna ilayhi yace wallahi dole su mabukatu ne zuwa ga Allah suna da bukata zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu bi yadihi hayatuhum da rayuwarsa a hannun Allah ne yanzu nan sai Allah ya takuri rayuwar mutum ya rikice yanzu nan Allah sai ya taba arzikin mutum ya kare yanzu nan Allah zai jewa mutum wata jarabawa ta rashin lafiya ko wata matsaloli ya rasa yadda zai yi ba wanda zai yaye mashi halin da yake sai ya Allah wa mamatuhum kuma mutuwar sa a shi take lokacin da ya so sannan zai dauki ran kamar yadda yake bukata wa arzaquhum an su zuba idai hannun Allah take suke wannan wata zabuhum amfanuwar su samun wata fa'ida da wata cutuwa duk dai hannun Allah take to tun da duk komai hannun shi yake dan me al'umma ba za su koma su kama shi wajen samun biya kenan mai hankali zai koma ma Allah ya kama Allah yadda ya kamata domin idan ya kama shi ne zai samu tsira kuma zai samu mafita sannan zai yaye mashi da abubuwan da yake bukata shi Allah da da haka ya uwa mu yi kokari mu kama Allah yadda ya kamata idan ka kalli tafsirin eh, arwaul bayan yake ƙarin bayani haka a ƙarƙashin ita wannan aya din yace qad qaddamna al-ayati muwaddahata lahu fi surati nisa fil kalami ala qawlihi ta'ala yace mun kawo ayoyi daban-daban waɗanda suke ƙara yin bayani a cikin suratul nisa wajen irin wannan matsala wanda ta shafi waɗannan matsaloli da Allah ke yin ni'imomi yanda ya so yana da iko ya tafiyar da mutane ko ya bar su duk yana da irin waɗannan abubuwa din Allah shi ke da iko a haka da shi akwai inda Allah ke cewa iya sha yuhibbu ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadir idan Allah ya so sai ya tafiye da ku ya ku mutane baki daya ya a da ayyuhan nasu ba wai sai musulman ko da mu'mini ba kowa da kowa Allah so sai ya tafiye da mu baki daya kuma wannan abu mai sauki ne wa ya ya'ti bi akharin zo da wasu al'ummomin sababbu ba irin sababbi ba irin ku ba wa kana Allahu ala zalika kabira Allah mai iko ne akan haka yana da damar yayi haka sai dai yana daga maku ne domin wala Allah mutane su wa'azu domin wala Allah a samu cikin su wanda zai gane cewa ba dai daidai yake ba cikin sasa sai a samu wanda zai imani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je tsayiba an jajjefe shi an zinda mashi jini an mai kaza an mai kaza an mai kaza Allah ya hore mashi mala'ikan duwatsu ya zo wajen shi ya ce yana ƙarƙashin umarni shi kawai ya ɗan uwa ka kaddara kai aka yi fa Allah ya hore masu wannan mala'ika mai zai faru shi ga mala'ikan duwatsu ƙarƙashin shi ikon shi kawai yake jira umarnin shi yake jira kawai a yi mishi amma Allah ya zama da ayi ba na zarzarar zarar ki a gama su wallahi ba haka yake ba sai ya ce a'a a kyale yana yiwuwa daga ƙasarsu su a ce ba a ma da kansu ba a tunani kan su waɗanda waɗanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yana yiwuwa waɗanda za su haifa can can can can zaba ya nisa a samu wanda zai ce la ilaha illallah da hankala halaka manzan Allah ke ne rasulun rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahamar kenan sai mu mu auna karamin abu wani zai maka ka cije kai ta bala'i kai ba ka yage irin wannan ai ka yi rantsuwa da abu wani ke faruwa kenan wala Allah kan kuskure ya maka abu wani abun karami ne kaddara ma ganganci ya maka sai ka kawo da kai kai ka rabu ko shi ya rabu kai dai karuwa kai saboda hakuri kai ka kalli sifa da Allah yake fanta. so ya uwa Allah yana da iko ya tafiyar da al'ummomi yana iya gamawa da al'ummomi a kowane lokaci kuma yana da iko ya yafe musu kamar yadda annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daga kafa ya yafe masu, wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba wani abu ne mai wahala ba a wajen Allah ya tafi yadda al'ummomin ya sake wasu sababbin halitta abu mai sauki bane ba mai gagara Allah bane ba shadidul ligina alkum shi mai tsanani ne na wadatuwa daga barin shi Allah kawai ba da wasu ya ne kuna jifa akwai mala'ikun da kullum sai an sa mala'ika dubu saba'in ya zo ya yi dawafi a baitul ma'mur wani guri wanda yake sama kamar yana saitin ka'aba ka'aba ba muna zuwa muna dawafi ba a cikin ta waɗanda suka ji aikin haji ko umra to shi baitul ma'mur kamar din matsayin ka'aba yake kowace rana ta duniya mala'ika dubu saba'in yake zuwa ya yi wafi gurin in ya yi ya tafi bai ƙara dawowa har abada dubu saba'in sau ɗari uku da hamsin na shekara ɗaya ke na mawala ikon sannan kuma sai ka adadda ɗari uku da sittin ne adadin da ka samu na wannan shekara ɗin dubu saba'in sau ɗari uku da sittin ko sai kuma ka yi lissafin shekarun ka kai kaɗai to ko ba wai daga sanda aka yi kamar da aka fara a tincan tincan haka ake tun da aka yi ta baitul ma'mur da ka da Allah akwai wanda ya ke dige adadin mala'ikun Allah ba to dan mu al'umman mutanen duniya mun da bauta Allah dai da wanda ta samu musu yana da sulinkin balikin waɗannan mala'ikun kawai sun yi su waɗannan kawai aiki suke nan banda sauran mala'ikun da suke aiwatoci da abubuwa ayyuka daban-daban wanda yake da su kuma su la ya suna laha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah duk umarnin da ya wasu suna aiwatar da abin da ya umarce su ne su in suka yi ibada ko suka yi tasbihi daɗi suke ji su zauna suna tasbihi daɗi suke ji kamar kai yadda za ka samu abinci wanda kake so ka ji ba za ka ji daɗi shi ba to su haka zihi yake a wajen da sauran ayyukan ibada da suke mu kaufa mu muna yi ne dan me dan mu samu aljanna inda ake wannan ba aljanna komi kawai za ka zo ne haka da wani zai zo ba wanda zai zo da ma wajen dan shedan shedan ne ka dan koyaya wajen yan kallon kafa da yan kallon kala da kaza da kaza da kaza da an ji wannan ko ba lada ina ba na fahimci wani abubuwa to rike nan kai dan uwa baka isa kai ma Allah ji yau kace ni ho ina bauta maka da haka ya kamata kai masa ko kuma ba ba ka gani abin da nake yi to duk wannan abun shi me ne da haka da kai ibada ka da yi, duk da yake a wajen Allah in kai kai ta amfana in ba kai ba kanka in ya so sai tafiyar da ku ya halaka da ku baki daya ya zo da wasu al'umma din baki daya waɗanda su waɗannan al'umma in suka zo za su zama masu biyayya gare shi bal zalika ala Allah na wa sahlun wannan abu mai sauki ne wajen Allah sauƙaƙƙen al'amari ne Allah ya mata Allah ya ci gaba da cewa wala tadiru nafsun wa firatun wata rai mai laifi mai zunubi shine akibatun ai la ta'milu wizra nafsin ukhra ba ta ɗaukar laifin wata rai ɗanka ya yi laifi ubangiji ya hukunta ka kai Allah baya yin haka sai dai a hukunta ka kan baka ba da daliliya ba amma ba zunubin shi ba shi za a ana ba aikace ke nan ko matar ka ta yi laifi sai a hukunta ka matsayin ka na kai miji a'a sai dai a hukunta ka matsayin baka nuna mata yadda ya kamata ba irin inda akwai sakacin ka in babu ko ba ruwan waye laifi a hukunta kane ko kane laifi a hukunta wa duk babu wannan a shari'a ta musulunci Allah baya yin haka ba a yin haka ba wajen yan sanda bane inda da zai laifi ya gudu a tashi wako ba ga Qur'ani ya ce wala tasiru wasiratu wusra ukhra babu dalilin za a kama dan ba shi yayi ba wanda ya shi ake hukunta bai yiwa uba ya laifi a tashi hoda bai yi wa ko makwabci ya yi laifi a ce duk a hukunta makwabtan duka musulunci wallahi Allah ba a keke saboda zalunci zai shi ai ba kai kace yayi ba in kaga an kama ka sai dai inda hannunka kai ne kace je ka yi to umarnin da kai shi ya ja maka ina fata an fahimta amma ba ka yi ba shi Allah zai sa a hukunta kan komi in dai ba ka yi ba amma kai ne za a hukunta ka da haka Allah ya tabbatar mana a nan gurin cewa wata rai ba ta daukar laifin wata rai wani ya laifi a hukunta wani Allah baya yi ka da haka haka Allah yake a tun da shi wa in na nafsun musqalatun idan wata rai mai laifuka da yawa bil za ta kira ila himliha ta yi roƙo ta ce a ɗauke mata laifinta a ɗauke ta yi kuwa ta ce da Allah wani ya zo ya ɗauke mata laifin da take yi zunubin da ta aiwatar a lahira da Allah wani ɗauke mai shi ka ɗauki wannan zunubi da na aikata ai minal wundri wa in a ahadan ko da za ka kira mutum da ya cikin wannan laifukan da zai ba a ba'dahu ya ɗauki ma laifin ba duka ba la yuhmal minhu shay'un ba ɗauke mashi. komi ba wanda zai ɗauke ma wani laifin wani walau kana zakul ba walau kana mazkur zaka raba kenan shi ne zakul ba ma ne ko shi ba zai dauke ba kal'abi kaman baba ya dauke laifin yayan shi ko ya dauke laifin maman shi ko na kakan shi ko na kaza ko na kaza ba za a haka ba wal ibni da da ya dauke laifin mahaifin shi ko wani makamancin haka idan babu wannan wa adam ya himli fi shakkaini kuma dan daukewa a bangarori guda biyu duka ai al ko dai dauka mai nauyi ya zama to cewa ya dauke akan tilas ake dole ya dauke wannan laifin babu wannan abin ikhtiyari ko kuma daukewa mai na zahabi Allah ba zai yi wa wani ya laifi a ce an ɗauke laifin zuwa ba. Shi haka sunnar Allah take sai ɗaukar laifin wani ya azaba wani wala taziru wasiratu wizra ɗauka. laifin wata rai ma'abuta laifi ba ta ɗaukar laifin wata rai a azaba ta wannan abu tarbiyyar da lida a wajen mutakaddi saboda a kalma ma ayar da ta gabata wanda aka yi bayani wata rai ba za ta ɗauke laifin wata rai ba wata ayar ma Allah cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun kuwa jasin an walidihi shay'a inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur Allah ya ce ya ku mutanen duniya baki daya ku ji tsoron ubangiji ita ku rabbaku wakshaw yawman ku ji tsoron wani irin yini aka kawo shi na kira dan a nuna ma mutane girman yini din girman wata rana mai zuwa wanda in wannan rana din ta zo la yajzi walidun an waladihi mahaifi bai iya amfana ma ɗan shi da komi ba zai iya taimaka ma mahaifin shi ba ai ɗan shi ɗan shi ne fa nan shi ke fa ga zai samu shi ilimi mai kyau ya zai kai shi makaranta mai kyau ya zai ba shi sutura ya zai samu mai abinci ya zai kanye shi daga sauro ya kaza ya kaza ya kaza a can gurin baya iya mai komi wala mauludun huwa jazil an walidi shay'a shi ma dan abun haihuwar ba zai iya sakanta ma mahaifin da komi ba dan ya ce ya kai na mai biyayya dan ce makaman da ballin lada ya cika zai ce ga shi ne ka yi magana mai sauki amma wallahi ban iya baka ya ba balan ni ma ta kai na ni nafsi nafsi nafsi ta kai na ni ta kai na ni ta kai na ni Allah ya ce to inna wa'dallahi Ha! alƙawarin Allah na tashi aljama gaskiya ne ya ce zai zo wani al'amari zai zo kuma zai faru to ya zo in ya faru yanzu ga bashir alkiyama kenan ba wani wanda zai iya taimakon tun tunda aka yi malaka gurin na kuma hayatun duniya ku waɗanda kuke raye din nan kada ku kuskura kada ku kuskura rayuwar duniya ta rude duniya mai rudu ce mai rudi ce kuma ba ta da kima wajen Allah kullum kowane lokaci a kai a kai ina maimaita wannan hadisi duniya lauka na ce duniya ta sinu inda Allah jana a wajen? ma saka kafiran min hashar jama da duniya dukan da bi akmaliha duk duniya da kake gani da ta kai darajar fiffiken sauro da Allah bai shayar da kafiri mafarwar ruwa ba duk duniya ba aka ba wani yanki na ta ba makwalwar ruwa wallahi arwe ba zai sha ba saboda arziki ne Allah ba zai ba shi ba su wannan bai ni da kaɗan nan ba yan uwa mu gyara rayuwa bai isa mu gane duniya ruɗi ne ba sai mu ta ruɗuwa da duniya Mu mutum ruɗuwa da duniya ya ci cin kayan mutane ruɗuwa da duniya mutum yanka ka kashe yan uwan shi mutane ko aro ne ba a ce ka kashe ba saboda ai mutum ne kun yi tarayya wajen mutum daga shi mutum ne kai mutum ba don komi ba kawai kai dan ka samu duniya wani sun ma rudi na wani abu da za ka samu ka kashe ɗan uwanka mutum ba tare da laifi yanzu ku lura irin kashe kashe da yan boko haram suke yi ku lura kashe kashe na irin kidnappers da suke yi ku lura kashe kashe da ake yi na zamfara ku lura kashe kashe da yan bashi da makami suke yi ku lura kashe kashe da yan barayi suke yi duk wannan dan ba hukumi ba ne ba wasu dan su samu kuɗi to wani kisan ma babu dalili karatar ne ya dalili an bi dukiya an kona an kona dukiyar ka ga ba dan ta ake yi ba kenan an kankashe mutane aka nan menene riba mutum dan uwanka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da aka sharai da ya gwamnati duniya ta rushe gwamnatin duniyar nan duka sai zama babu ita da rai ɗaya a tsarwantar da shi rai ɗaya amma rana ta wayi da wahala a wayi gari rana ta wuce ba da aka yi kuma ba tare da dalili ba ba tare da laifi ba ba tare da dalili ba wasu yan banja ce ai sun yi su samu kuɗi to su sauran da suke yi dan ne suke su kuma an ga kashe mutum ka an shafi to ina za ka samu wani ya zama wajibi mutane su yi lallaci rayuwar nawa aikin ban ce wallahi kanka shiga da dan uwanka wallahi ko harara dan uwanka kai ba da haƙƙi ba wallahi sai an yi da haƙƙi a wannan harara kai kan noma ka kalle shi ba dalili ba malam ne a hadari ba ta ba wala da lahu an yanzu yanzura ila musulmi, bi nazaratin tu'zi bai halatta ka kalli musulmi da kallon da zai cutar da shi ka kula mai ido yadda zai cutar kai ba shi duk wani abubuwa yana karantar da mu yadda za ka yi kenan laifin buga da yadda to ina kai mai magana manzo Allah ya ce al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kirki shine wanda sauran musulmai suka kubuta daga harshen shi da harshen shi bai fitar da su da daya to amma mu wai ina musulunci namu ne wani irin musulunci muke yi mu ne za mu cuci yan uwanmu mu zage su mu aibata su mu ci musulunci mu tozar da su mu kashe wanda zai kasu mu tsafantar da wanda zai a tsafantar a sarrafa hankalin shi a juya hankalin ke. ba dan komi ba kila neman aure kuke tare sai ka bata masa hankali ba dan komi ba kasuwanci kuke tare ka ga yana ci gaba sai ka bata hankalin ke. ba dan komi ba wani abu hudda ta hada ku da shi sai ka zo ka lalata mashi tunani kai zo ka rayu kai mai hasada duk wanda wa aikin musulmi ne yake faɗi akwai wasu masu wata sana'a da sana'a muhimmiya ce amma suna kokin akwai mahasala a cikin sana'a da yawa su yi hakuri ba ta ne duka ba ilai na ambata nau'in sana'a ko ta ambata saboda abin ya yi yawa su da kansu suke koke suke cewa abin ya yi yawa cikinsu akwai masu hasada ga su ta wuce iyaka ba laifi ban ambali tun da ai ba ce wane ba to sana'ar katako na sana'ar katako su yi hakuri madai ce da cikin su waɗanda ba su da matsala wallahi da yawa suna koke sun ce hassada ta yi yawa cikin wannan sana'a hassada ta wuce iyaka a cikin sana'ar katako mai ya sanya kuma abin ban mamaki ilimi kuma na ranar tare da sana'ar masu ilimi da yawa a cikin kuma babban sana'a ce mai muhimmanci kafintanci abu ne muhimmi annabi nuhu ba ce fara yi ba yayi jirgin ruwa kaga muhimmiyar sana'a ce to amma me ya sanya mu namu na yanzu da yawa daga cikin su ne majunan sana'a wannan ya zai daƙila ɗan uwan shi kada ya ci gaba wannan ya za a yi wannan kasuwanci na shi hana ya za a yi hana shi rumwan da yake ya samu ya ci gaba ya hana shi ya takura mu haka za ka ji sana'ar matsalar ta yawa dan Allah saboda wallahi dole su ji tsoron Allah su sai ka ba kira ne duka suke yi Ba wallahi akwai mutanen kirki da yawa a cikin su waɗanda sun san ya kamata bal abin na damun su shi ya sanya ma suke koke ya za a yi a gyara wannan matsaloli yana damun su sosai da sosai so duk wani abin da ka yi ka yi ma ɗan uwan kasara wani balaraban ƙauye yake cewa ma ra'aytu mazluman ashbaha bil zalim min al hasi yace ban taba ganin wanda shine aka zalinta shi ne aka zalinta a shi ne mai zalincin an gane shi ne mai zalinci amma kuma ya yi gama da wanda aka zalunta ga mai hasara kamar ta fito a kwanci bayani Yadda ban taba ganin ba wanda shi ne mai zalinci amma ya yi gama da wanda aka zalunta fiye da mai hasara ba haka mai hasara yake ba kullum bai da kwanciyar hankali da ya ga ka sa sabuwar rula wayo damuwa ta same shi yau ne ya canza rula. ya za a yi hulan nan ta baki da ma Allah ya sa ya kwanta bacci waje ya ɗauke rula. da ma Allah ya sa yana gudu kan babur eh, ta fado mota ta saka ta sha ta sai da ita da abin da ke ciki kenan ana cikin yanzu ka ta zaula kuma sai ka kai ka bar riga da wando wayo tashi hankali ya kamu dan Allah yana da kwanciyar hankali wallahi ba ya da kwanciyar kaga daga hawan jini zai mai zai shi saboda damuwa ta ike shi yau gashi ya canza riga da wani yana nan sai kai ke sai ka kai ke na fem sai ku sai mo shi ke nan mutuwa ta samu inda ya sai kunta da auren kun kuncin rayuwa ya same shi wani abin da ke faruwa kenan ga shi mai hasada kullum yan uwa cikin damuwa yake ba ya da jin daji, ba shi ɗaya a rayuwar shi shi mai hasala kuma ku lura wa cikin wannan halin wuce da yake da kuma shi ne azzalimin shi ne azalimi shi ne magana da balarabe ƙauye yake cewa shi ne azzalimin amma kuma ya kama da kamar shi aka zalinta to da Allah ina kira ga masu wannan sana'ar waɗanda suka fada cikin matsala irin wannan suna fama da hasada ko su ne wa juran hasada su ji tsoron Allah su sai ta akwai hadari akwai hadari akwai hadari Allah ya sa ba su irin abin su ji gyara da aka ya yan uwa to kowa ba bai sai taimaka ma kowa a wannan rana din kowa ta kan shi yake yi a wannan lokaci din kuma in ya nemi wani ya zo ya dauke mashi abu ba zai taimaka maka ba ba zai kawo mishi nauyin komi ba domin shi ba ta kan shi yake a wannan lokaci din وذلك حكم من الله وان حكمتي ne daga wajen Allah haka Allah ya hukunta da haka Allah yake faɗi a cikin suratul nahl da yake ne liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah tabbas yanda al'amarin da ya kasance za su ɗauki zunuban su cikakku a ranar tashin alkiyama babu wanda zai ɗauke masu zunuban duk zunubi su ce kan su za su ɗauke to ban tsaya nan ba su waɗanda hada kayi wa min auzarin lafiya yi zai su na hundi da ilm da zunuban waɗanda suka batar su ma za su ɗauke su kada ka ji an ce kowa zai ɗauke laifin shi ne wani zai ɗaukar da wani to wanda zai haɗa da ta wani wanda ya batar da wani shi ya zo ya batar da kai ya sa ka hanya ba ta daidai ba za a ɗau zunubi shi a zunubin ka a ƙara mashi kuma ku tafi tare man dalla ala sharri ka fa'ili duk wanda ya nuna ma mutane wani sharri kamar wanda yi so kaga ga na shi ga na wasu an hada sun tun kuma sun tafi wuta saboda wannan aikin da suka aikata saboda sun fatar su ba tare da ilimi ba ala sa'a ma yanzu sir wato abin ya munana akan abubuwan da suke aikatawa abubuwan da suke aikatawa ya munana kenan saboda wannan laifi na zunubai da suke aiwatar da su ya munana yin waɗannan ayyuka da aka ya ɗan uwa ko kake nan wajibi ne kowa ya yi kokari ya saita ma kanshi domin idan ya zama so cewa mutum bai saita ma kanshi ba to ya sani cewa fa akwai laifi mai girma wanda zai tare da kanshi kuma yadda mala ya ƙara kawo wani cikin alƙawarin bayani yake cewa ya ƙara kawo wata ayar joni akan wannan ya ce wala taziru wa ziratu wizra ukhra wa ma kunna na hatta nab'atha rasula suratul isra ya ce wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai ba ta ɗaukar zunubin wata rai sannan baya yi wa ta ɗauka ɗin baki dai Allah ya hana kuma Allah ya ce ba mu kasance muna azabtar da wasu al'umma ba har sai mun turo wasu mai gargaɗi shi Allah yana yanke maka hanzari ya turo mai gargaɗi a ce ma abu kaza da abu kaza da abu kaza ba su da kyau kan ku ayi kaza amma gargaɗi kenan abu kaza yana da kyau ko aikata an faɗaitar da kai ke to an ce ka aikata sai ka ki aikatawa da Allah an yanke ma hanzari ko ba a yanke ma ba an yanke ma hanzari su ba ka da abin da za ka ce ma Allah wala tasiru wa su qulus wa fakir ka ga nan kawai abin da zai biyo baya azabtarwa ladabtarwa ai ma abin da kai ai maka saboda me domin ai kai ka gyara ba kanka domin da kawo a zanci ka gyara abin da aka ce ka gyara duk wanda abubuwan ba zai biyo bayan ka ba to amma sai ka ki wa ka ci gaba da abubuwan da kake ke, da ka yan uwa wajibi a gare mu mu sai ta rayuwar mu mu gane duk wani wanda zai ma ƙarya ya ce zai taimaka maka ya ceto ka ya tseratar da kai kai dai kawai ka yi mashi biyayya shi shi zai san yadda zai yi ta sarrafa fishan an je wallahi wasa yake ba ma za ka gan shi ba ta kan shi yake malai shi gaba da su matsala ta alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi kauli sai Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri ana ba manzo Allah tasliya ana ba shi hakuri ana hakurtar da shi inda Allah yake cewa inna ma tunziru ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib abun sani ya kai Muhammad kana yin gargadi ne fa ga waɗannan mutane da suke jin tsoron ubangiji su a su kake magargadi kuma su ke amfanuwa da wa wanda suna amfanuwa da wa'azi su ne zuwa masu jin tsoron ubangiji su a a boye ba kowa gurin amma zai ji tsoro ba zai aiwatar da abin da ba daidai ba babu kowa mai gani shi saboda ya san shi wanda ya hana abun yana gani shi sa wani malami ke cewa idza ma khalawta dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يكفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه yace idan ka keɓance wani guri kai kadai kai kadai ne a gurin to da kake na ke banta babu mai kallo na ba mai bibiya ta ba wanda ya san abin da nake yi ai ni kadai ne na gurin a'a kada kai tsammani Allah yana rafkana game da abin da kake aikatawa ko kake yi kyamtawar ido ko kuma abin da kai kake koye ma Allah yana koyuwa wajen Allah kai kai tsammani haka bai koyuwa wajen Allah zai rubuta alaniya abin da ke koye shi bayyane yake wajen Allah ah to Allah bai ce ya alamu khairan ta ayyuna ma nufi sudur Allah ya san yaftawar idan mutum da duk abin da kirje shi ya goye to wanda ya san yaftawar idan ka yaftawa kafin da yafta ya sani abin da kirjin ka ya goye ya sani to me zai koyo ne ina ga an aiwata wannan kafin kai ya sani to kan ba abin da zai goye ba wajen Allah to da haka ne saurara aikata abin da ke ai ya hafu na suna jin tsoron shi ubangiji din wa ma ra'ahu ko ba su ga ubangiji ba ko ba wanda ya Allah babu ko da nauyi a suna gani Allah kai su ma wahala yake za su sun gai shi an to an kulle gaba abinci sai dai su ɗaya a rana ɗan cewa ma ɗan ɓalle biredi kalwa kenan an cewa ma ɗan ɓalle biredi ka lalibi ɗan ruwa ƙi a ɗan baka ɗan kanka mutu kan kwana haka kwana bi haka kwana uku haka in ka kai an gane zuwa can sai a ɗan ƙyalla ma fitilin na masu haske sai a ɗan mata zai sai a ɗan haska maka abin a ce kaga Allah ya ce na gan shi in ka ce a da sauran kimanin da da sauran shi sai a ɗan ƙara ja da baya sai a rage inda ana baka rabin kwata ɗin to wala Allah sai ya zamo rabin kwata ko kwata kwata aka shalla maka duk wanda ka ce ka gan shi za ka ji wannan lafiya da wani yoshi saboda ka ji mutuwa za ka yi inda mutum ya ce ba zai mutu ba ai daman ba abinci yunwa ta ishe ka gaƙi shiga wahalar siya duk abin da gani za ka ce Allah ne ka ga Allah tabbar to ya yi usuli ke ya kai abin da ke tsada sai a yi amma wallahi shi kai shi shi kai shi ya san ba abin da ya gani sai wahala ce kawai ya gani ai kamar daidai ne da wanda kana jin me goshi ai kana ba kamar kuma tana yi ko ko ba yi take ba duk irin wannan wahala ce yan uwa ya ci ya tsiya dole ya ce ya ga Allah amma wallahi ya san bai gan shi ba an gane saboda ai Allah ba a ganin shi la tudriku al-absar wa huwa al absar gani bai ganin Allah ido bai ganin Allah a nan duniya shi Allah shi ke ganin ido saboda haka to ta yaya za a kace ka ga Allah so in mutum ya ci wuya tsiya sai ya ce ya ganshi sai a hiddo da shi an ta ga ya daidai da wanda ya ci wuya tsiya yana so aka ba shi wani tsari. ko in wani magani za a ce ko wani tazikirori aka ba shi ba na shari'a ba aka kulle shi cikin wani ɗaki aka ce ta yin wannan zikirorin da zai yi idan yana yin waɗannan zikirori ɗin to tabbas wani kwaɗo zai faɗo inda ya ci kada ya ji tsoro idan yana yin wannan zikirorin zikiri ba ba na shari'a ba ku fahimta ba shari'a ta ce a irin zikirin ba ya an shi wannan zikirori aka ce in ya ga kwaɗo ɗin nan ya ci gaba da wannan zikirori yana ta yin idan kwaɗon zai kumbura in ya kumbura zuwa can zai ce me yake so sai ya faɗi bukatar za a ba shi haka ya shirya masu irin wancan na ganin Allah ne wannan ya zo ya kama zikiri wanda ba na shari'a ba yana ta yi yana ta yi sai ga wani kwaɗo ya zo ko ga ya ga alama da aka faɗi mashi ya ci gaba da zikiri yana ta yi zikirin irin nashi wanda ya kirkira ma kanshi yana yin kwaɗo din nan sai yana ƙara girma yana kumbura yana zikiri yana kumbura kwaɗan nan ne kumburin ya kai kumburi ya matsa mai zikiri jikin bango ya hada shi da rauni ya daure ya ci gaba da yi zuwa can sai ya ce me kake so ya ce iska kawai sai aka fike shi da iska ko iska su tashi ya zama zai rubuta shi so to irin wannan ne kun ga wahalar da ya ji tsanani ya mai wuya me yake bukata ka ce da tsokoki da nasi iska da bala zai ce kudi in ku ya nema ko mulkin gaza in ce to ya kasa wahala to irin shi ne na mai ganin Allah wanda za a tsanne a hana mashi wahalar ya yunwa da ne? dole sai ya dabara ce Allah a yace ya ga Allah da yau duwar da ya kai sai a yi to shi wallahi ba ne sai ga Allah anan duniya da aya ta nuna mana shi ba a gani sai dai shi ya ga mutane ai ko lahira ba kowa ne zai gan ba sai waɗanda suka kyauta da kyautawa ƙarshe sannan Allah bakin ya ba su ni'imar aljanna sannan ya ce ga shi zai yadda su rika gani shi gani na musamman na rahama kenan so yan uwa mu gane cewa wani ne iya yi ma komi kuma mu sani cewa gargadi da masarar suke yi yana yi ga waɗanda suke jin tsoron ubangiji su ne ba su ga Allah ba amma kuma suna bauta ne li'annahum almuntafi'una bil inzar saboda sune masu amfani da gargadin da ake yi musu wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah ko zaman sun yi gargadi kuma sun tsaye da sallah yadda aka ce sun yi da yadda ya gabata adamuha sun dage suna yin ta daidai wa man tazakka wanda ya tsarka kanshi tazahara min ash-shirki wa ghayrihi ya tsarka shi daga shirka da wani shirka fa nama ma yatazakka ya sani kanshi ne dan kanshi in ka tsarkaka ka bauta ta ma Allah yadda ya kamata kana bauta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kana kyautata ibadar ka dan Allah to kai ne dan kanka mun karanta hadisul qudsi na jiya inda kowa zai zama mutumin kirki ba amfani da alama in kowa zai zo mutumin banza ba shi da alama kawai ayyukan ku ne kuke aikatawa ni kuma nake ke muku idan ya Allah sannan in ba kowa sakamakon aikin da yi wanda ya samu alkhairi ya gode wanda ya samu aka sa kada ya zargi kowa sai kai shi kenan ayyukan duk da muke yi dan kawo da mu ne so mu sani cewa muna yi ne dan kawo da mu daga fasalahu muhtasun bi gyaruwar mutum ne ke mace yake a gare shi shi mutumin da ya gare ne wa ila lahi masir zuwa ga Allah al'amura ke baki ɗaya ake maida duk wani al'amari zuwa ga Allah ake maida mashi shi shine makoma faida rijil amali bil akhirah sai ya sakanta wa mutane da irin aikin da suka yi a